أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وكانوا يسمون ما عارض الآية ناسخا لها يسمون نعم يسمون نعم نعم وكانوا يسمون ما عارض الآية ناسخا لها فالنسخ عندهم اسم عام لكل ما يرفع دلالة الآية على معنى باطل وإن كان ذلك المعنى لم يرد بها لم يرد نعم لم يرد نعم وإن كان ذلك المعنى لم يرد لم لم يرد بها وإن كان لا يدل عليه ظاهر الآية بل قد بياض وقد فهمه قوم فيسمون ما عارض ذلك الإبهام والإفهام نسخا هذه التسمية لا تؤخذ عن كل واحد منهم وأصل ذلك من إلقاء الشيطان بياض ثم يحكم الله آياته فما ألقاه الشيطان في الأذهان من ظن دلالة الآية على معنى لم يدل عليه سمى هؤلاء ما يرفع ذلك الظن نسكا كما سموا قوله فاتقوا الله ما استطعتم ناسكا لقوله اتقوا الله حق تقاته وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ناسكا لقوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير وأمثال ذلك مما ليس هذا موضع بسطه إذ المقصود أنهم كانوا متفقين على أن القرآن لا يعارضه إلا قرآن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 masallacin usman ibn affan da ke nan gadon kaya a cikin wannan gari na kano a wannan yammaci na litinin yau muna sha ɗaya ga watan jima'a ula hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1444 wanda kuma yake daidai da biyar ga watan sha biyu miladiya ta 2022 a wannan majalisi na mako-mako da muke karatu a cikin wani littafi mai suna alfurqan bain alhaq wal butlan wallafar شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى ونشين درس من أربعين دهدو شكوانا للتاكي ما ليتي وكانوا يسمون ما عارض الآية ناسخا لها فالنسخ عندهم اسم عام لكل ما يرفع دلالة الآية على معنى باطل وإن كان ذلك المعنى لم يرد بها وإن كان لا يدل عليه ظاهر الآية بل قد لا لا يفهم منها ولا شين بابا أو جنكم لا يفهم منها وقد فهمه منها قوم فيسمون ما رفع ذلك الإبهام حكيك أو جمو فيسمون ما رفع ذلك الإبهام أما ينافذة الإبهام نبا إبهام با لما قم با لا تنياتي فيسمون مسئول التواء تجارة إنا, إنا, إنا مريدي إنا شنا ويسمون ما رفع ذلك الإبهام نبا إبهام والإبهام نسخا وهذه التسمية لا تؤخذ عن كل واحد منهم ما ليتي وكانوا يسمون ما عرض الآية وكانوا أي السلف الصالح مقباتان قريب تهبين تابعي يسمون ما عرض الآية سنة كرا بكا ونا أبدا يسابع ما آية يتكرر وتآية ناسخا لها سنة كرا شمي شافي ونن آية منه fannasu inda hum abinda su suke ɗauka nasu ismun amun likulli ma yarfa'u dalalatul ayati ala ma'anar batil suna ne wanda ya kunshi dukkan wani abinda zai ɗauki wata ma'ana mara wato da za a fahimta daga wata dukkan wani zai gusar da wata ma'ana mara kyau daga wannan ayar shi suke kira nasakh wa in kana zalika al-ma'na lam yurad biha da kuwa wannan ayar bata nufi wannan ma'anar ba ba a nufi wannan ma'anar da wannan ayar ba wa in kana la yadullu alayhi zahirul aya da zahirin ayar baya nuna wannan bal qad la yufhamu minha ba ma za a fahimci wannan daga ayar ba wa qad fahimahu minha qaumun amma duk da haka wasu sun fahimci hakan fa yusammuna ma rafa'a zalika al-iham to dukkan wani abin da zai dauke wannan wahamin wannan kuskuren fahimtar wal ifham da abin da yasa su kai wannan fahimtar sukan kira shi da nasakh sukan bashi wannan suna an-nasakh wato shafewa wa hadhihi at-tasmiya la tu'khadhu an kulli wahid minhum ba kowane ɗaya daga cikin su bane ya yayi amfani da wannan yaran wajen bayar da wannan ma'anar abinda ibn taymiya yake cewa kalmar annas kalmar annas wadda a wurin malaman usul tana nufin ɗauke wani hukunci da ya zo daga farko da wani hukuncin da zai zo daga ƙarshe wato wata aya ko wani hadisi ya zo ya shafe wani hukunci wanda da ya riga ya gabata wannan shine abinda malaman usul suke kira annasa to amma a wajen magabata a cikin maganganun sahabbai da maganganun tabi'ai sun yi amfani da wannan yaren annak ba suna nufin shafe hukuncin ko shafe wannan ma'anar gaba ɗaya ba a wani lokaci aya za ta zo sai ya zanto akwai wata mummunar ma'ana ko da ba ita ce ma'anar ayar ba da wani zai iya fahimta daga wannan ayar akwai wata ma'ana da wani zai iya ɗauka ya jingina ma wannan ayar alhalin ita daman can ayar ba haka take nufi ba to sai su zo su kawo wannan ma'anar sai su ce wannan ma'anar an shafe ta wannan ma'anar an shafe ta kamar misali abin da ya shafi taqyid ko takhsis akwai ayar da za ta zo mutlaka a take wata ayar ta zo ta ƙayyade ta ko wata aya ta zo amma wata aya ta zo ta kasafe, ta zo da wani hukunci ko kuma wato wasu abubuwa da za a fitar daga cikin wannan hukuncin gamamme to wannan takrir ko wannan takhsis suka kira shi annas suka kira shi annas wato wa, ma'ana an shafe wata fahimta da za a iya yi daga wannan ayar misali Allah ya ce hurrimat alaikum almaytatu wa dam Allah ya haramta muku mushe da jini an sani cewa ba dukan mushi aka haramta wa al'umma ba an halatta musu an halatta musu mushen fara da mushen kifi hakanan ba kowane jini aka haramta wa al'umma ba an halatta musu jinin wato an halatta musu hanta da sefa wanda asalin su jini ne to kaga cewar Allah subhanahu wata'ala hurrimat alaikumul maitatu wanda ya kunshi hadda mushen jin abin hadda mushen fara da kifi wannan fahimtar da za a yi cewa ya kunshi hadda mushen fara na kifi wannan fahimtar ba ita ce ayar take nufi ba saboda ayar wato nastin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam da yake nuna cewa ba kowane jini aka ba kowane mushi aka haramta mana ba haka nan ba kowane jini aka haramta mana ba kullu ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw daman masfuhan jinin da ya zuba yayin da aka yin dabba jinin da ya kwarara wani haramun ne a yi amfani da shi na jasa ce ce au daman masohan to kaga ashe jinin da ya tsaya a jikin nama yayin da aka yi ka dabba jinin da ya kwarara akwai jinin da zai saura a jikin namanta kaga wannan ba a kiran shi haramun ko da kuwa mutum ya yi amfani da wannan jinin wajen girkinsa wannan jinin ya shiga cikin abin ba cewa najasa ta shiga saboda shi wannan ba masu ba ne sauraka kaga ayar da ta zo cikin suratul ma'ida ta keɓance nau'in jinin da aka haramta ta keɓance nau'in jinin da aka haramta shine addamul masfo saboda haka ta yi wa ayar da cikin cikin suratul baqara takhsisi ko kuma ta yi mata ƙa'idi. dan ta ba mutlaqul abin da addamu ba damin da ake nufi shine addamul mashu to wannan sukan iya kiran shi nas sai ce ayar kaza ta shafe ayar kaza kamar misali ubangiji subhanahu wataala yana cewa wallazina wallati yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan wallazina yatawaffawna minkum afwan wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashara arba'ata ashhurin wa ashara duk wanda ya rasu duk wadanda suka rasu suka bar mata matan nan za su za su jira wata hudu da kwana goma wanda ita ce iddatul mutawaffa anha zawjuha matar da mijinta ya mutu za ta za ta zauna wata hudu da kwana goma to kaga wannan ya kunshi kowace mace da mijinta zai mutu to amma a can cikin suratul talaq ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci iddar matar da ta yanke kauna daga haila da wacce ba ta haila wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum in ibtabtum fa iddatuhunna thalathata ashhurin wallahi lam yahidna wa ulatu al-ahmali ajaluhunna an yadh'ana hamlahunna kaga anan sai Allah ce mata masu ciki iddar su shine su haihu iddar mace ne ciki shine ta haife abin da yake cikinta to yayin da mijinta ya mutu tana da ciki wace aya ce za ta yi aiki a kanta ayar cikin suratun al-baqara cewa wallazina yatawaffawna minkum yazaruna na biyan bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara za ta zauna wata hudu kwana goma ne shi kenan ta fita daga ta, mijinta ya fita ya barta da jaririn ciki ila wata daya to kenan da ta yi kwa wata hudu kwana goma shi kenan ta gama idda ta koko za ta dawo ta yi idda ne da haihuwar abin da yake cikinta abin da ya zo cikin suratul talaq wadda suke kira ta suratul nisa'i sughra to kaga anan za ka samu wasu daga cikin magabata suna cewa ayar da take cikin suratul nisa as-sughra suna nufin suratul talaq ta shafe ayar da take cikin suratul baqara suna nufin ta keɓance wani wato wani fardi wani abu da zai iya shiga cikin waccan aya cikin suratul baqara ta ware shi ita ce mace mai ciki to wannan sukan kira shi nasakh sukan kira shi da suna an-nasakh kaga takhsis ne daga umumin allazina yatawaffawna wa yazaruna azwajan an cire matar da take da ciki matar da take da ciki mijinta ya rasu to da zarar ta haihu shikenan ta fita daga daga takaba ta fita daga iddata ta ta kaba saboda ka koda da awanni tsakanin mutuwarsa da haihuwarsa kenan akwai ra'ayin wasu daga cikin eh, malamai da suka ce ta'taddu atwal ajalai ne cewa sai a duba wani ajali ne yafi tsawo to da shi za ta yi idda idan wata hudu kwana goma ne fi tsawo ma'ana yara tana da ciki wata takwas to suka ci ko ta haihu bayan wata ɗaya ba za ta zama ta fita ba sai ta yi wannan wata hudu kwana goma saboda wancan ya fi tsawo in kuma wata hudu kwana wani wato cikin ne ya fi tsawo wato ya rasu tana da ciki wata ɗaya ko biyu to sai sai ta haihu masu za su ɗaukar mata muddar da ta fi tsawo a cikin waɗannan muddojin guda biyu to a shahid anan shine magabata sukan yi amfani da kalmar annas amma ba wai suna nufin shafa hukuncin gaba ɗaya ba suna nufin cire wani abu daga cikin ayar ko kuma kawar da wata fahimtar da ba ita ayar take nufi ba amma hankalin wasu ya kai zuwa ga wannan fahimtar kamar yadda zai zo mana misali a gaba yace wa asulu zalika min ilqa'i shaytan asalin wannan fahimtar da za a yi wa aya a halin ayar ba ta nuna haka ba daga jefawar shaydan ne ne zai jefa wasu wata fahimta ko wani wasu wasi ko wani rudani a cikin zuciyar mai sauraro Allah yana cewa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyatihi fayansakhu Allahu ma yulqi ash-shaytan thumma yuhkimu Allahu ayatihi wallahu alimun hakim Allah ke cewa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabi ba wani manzo ko annabi da muka aiko gabaninka illa idza tamanna sai idan yayi karatu alqa shaytanu fi umniyatihi sai shaydan ya jefa rudani ko rikitarwa ko wasu wasi a cikin karatunsa illa idza tamanna alqa shaytanu fi umniyatihi fayansakhu Allahu ma yulqi shaytan sai Allah ya shafe wannan rudanin da shaydan yake jefawa ثم يحكم sannan Allah ya tabbatar da آياته ma'ana ya tabbatar da ma'anar ayoyin da yake nufi da wannan ayoyin to kaga anan abinda shedan zai jefa na waswasi ko rudani a cikin kwakwalwar mai sauraron karatun aya ba shi Allah yake nufi ba Allah subhanahu wataala zai kira wannan ta hanyar ya saukar da wasu ayoyi waɗanda za su nuna waccan fahimtar ta farko da wasu suke da ita ba haka ne ba shine ibnu taymiya ce wa aslu zalika tushen wannan rudanin min ilqa'i shaytan daga jefawar shaytan ne thumma yuhkimu uh, thumma yuhkimu daga nan sai Allah ya tabbatar da ayoyinsa fama alqahu ash fil azhani abinda shaytan zai jefa a cikin kwakwale min zanni dalalati al-ayati ala ma'nan nazatan cewa aya kaza tana nuna ma'ana kaza lam yadulla alaihi wanda kuma wannan ayar ba haka ta nuna ba samma haula'i ma yarfa'u zalika dhanna naskhan to shi da sai magabata sai suka kirawo abin da zai ɗauke wannan mummunan zaton ko zato na kuskure abin da zai ɗauke shi ya kawar da shi sai suka kira shi da wannan suna annasku kama sammau kaulahu kamar yadda suka kirawo faɗarsa fattakullaha mastata'tum ku yara ya rubuta qauluhu qaula qaulahu fattakullaha mastata'tum Allah ce ku ji tsoron Allah wato ku kiyaye dokokinsa gwargwadon ikon gwargwadon iyawar nasiqan bi qawlihi haka yake nan amma li qawlihi ne yadda mai karatu ya karanta ba bi qawlihi ba na qawlihi nasiqan li qawlihi ittaqullaha haqqa tuqatih Allah subhanahu Ta'ala a cikin suratu ali imran yana cewa ittaqullaha haqqa tuqatih ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun ya ku wadanda suka yi imani ku kiyaye dokokin Allah haqqa tuqatih yadda ya cancanta a kiyaye su to kaga wannan ka kiyaye dokokin Allah yadda ya kamata yadda ya cancanta wanda ibn mas'ud da waninsa suke cewa an yuta'a wala yu'sa wa yuzkara wala yunsa wa yushkara wala yukfar an yuta'a ayyuwa Allah ɗa'a kada a saba masa a tuna shi kada a manta da shi a gode masa kada a mutunce masa wanda wannan shine haqqa tuqati abi Allah kada a saba masa a tuna da shi kada a manta da shi sannan a gode masa kada a mutunce masa wannan shine ma'anar haqqa tuqatihi to wasu sai suka fahimci wannan ayar tana nufin kada a samu wanda zai saba wa Allah ta kowane irin yanayi wanda wannan kuma mataki ne ba kankani ba mataki ne na isma mataki ne na mutum ya zama masumi ya zama katangagge ba wani abin da zai same shi na tsoron na saban Allah wanda mun sani cewa mumini taqi mumini mai tsoron Allah akan iya a same shi wani lokaci da gafala akan iya a same shi da sakaci wani lokaci akan iya a same shi ma da abin da yake saban Allah wanda wannan ba zai fitar da shi daga sahun mai tsakawa ba na lazina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun kaga ashe masu taqwa suna iya samun wani abu daga shedan na rudunsa wani lokaci ya jefa musu wani abu na wasu wasi, ko na shagala ko na gafala to amma ba za a jima ba za su wartsake su gane sakacin da suka yi da sakin layi da suka yi nan da nan su dawo kan kan layi ashe ta kawa ba ta hana a samu mutum ya gafala ya rabkana ko wani rabo na shedan a jikinsa Allah subhanahu wata'ala وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ألا يتبكوا يدقاوا زواغ الجنة دا أرضها السماوات والأرض فأنت سمينا كسا أعدت أنت نديت للمتقين كما ستقوا وسي الله يتفى أنت سبعي ما ستقوا الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون هذا صفوف إن الله سبحانه وتعالى يفعل نما تتقور da Allah ya tanada musu gidan aljanna da fadin da yake sammai da ƙasa daga ciki sai Allah ya ce allazina idza fa'alu fahishatan su ne waɗanda idan suka aikata alfasha alfasha shine mummunan aiki na sabon Allah aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kansu ta hanyar barin barin aikata wani abu na wajibi suka cuci kansu ta hanyar barin aikata wani abu na wajibi zakarullah sai su tuna Allah fastaghfiru li dhunubihim sai su nemi gafarar dhunubansu wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wane ne ke gafarta dhunubai ba Allah ba ma'ana babu mai gafarta dhunubai sai Allah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ba dogewa akan abin da suka aikata na laifi alhalin suna sani to kaga wannan ayar ta tana nuna maka cewa takawa ba tana nufin mutum kada a same shi da sabo wani lokaci ko kuma kada a same shi da gafala da rafkanuwa ba akan wani abu da ya shafi hakkin Allah to saboda ka kaga wasu sai suka fahimci wannan ayar da Allah ya ce fattaqullaha bin nan ittaqullaha haqqa tuqatih sai suka fahimci ta ma'anar ka ji tsoron Allah ka kiyaye dokokinsa a koyaushe kada a sami ka da kuskure kada a sami ka da laifi ko kaɗan sai suka fahimci haka to sai wasu malamai suka ce wannan ayar na sai ayar da ta zo cikin suratul tagabun fattakullaha masafatu ku kiyaye dokokin Allah gwargwadon ikon gwargwadon iyawarku sai suka ce ta shafe ita wannan ayar da take cikin suratu al-imran a nan suna nufin ta shafe ta gaba ɗaya ma'anarta ta tashi daga aiki a'a suna nufin ta yi bayaninta ta fito da ma'anarta ita kulla haka yi tukatihi ai masafatu wancan masafatu shi za ka ɗauko ka kawo wannan ma'ana wancan masafatu yana bayanin haka yi ɗin da ake nufi haka tukatihi masafatu saboda ka kaga ayar da take cikin suratul tagabun ta tsara fito da ma'anar ayar da take cikin suratul al-imran to sukan kira irin wannan bayanin da suna annasu an fahimta saboda ka ba ba shafi ta tai ba a cikin littafin bayanin talbisu iblis ibn talbisu iblis afwan bayanin talbisu al-jahmiya na ibnu taymiya yayi bayani akan wannan inda yake ce a cikin mujallaji na takwas shafi na 457 yake cewa qauluhu ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa qauluhu ta'ala fattaqullaha mastata'tum waɗannan ayoyi guda biyu ta farko Allah ce ku kiyaye dokokin Allah yadda cancanta a kiyaye dokokinsa ta biyu kuma Allah ce fattaqullaha mastata'tum kiyaye dokokin Allah gwargwadon iyaku ikonku sai ce fa inna qawluhu mastata'tum mufassirun liqawlihi haqqa tuqati fadarsa mastata'tum kinan kana fassara fadarsa haqqa tuqati wa rafi'un li dhanni man yadhunnu anna Allah amara an-nasa bi haqqa tuqatihi alladhi la yastati'unahu ya kuma ɗauki zatan da wani zai zaci cewa faɗar Allah haka tuqatihi din yana nufin su kiyaye dokokinsa a akan abinda ma ba za su iya ba wa hadha huwa allazi aradahu man qala min almutaqaddimin anna hadhihi alaya nasikhatun litilka to wannan ma'anar ita ce masu magana daga cikin magabata da suka ce wannan ayar ta shafe waccan wannan abin suke nufi ma'ana ta bayyana ta aradu annaha nasikhatun lidhanni alfasidi min ma'anaha suna nufin wannan ayar fattaqullaha mastata'tum ta shafe wancan mummunan zakan da aka ci cewa yana daga cikin ma'anar ayar fattaqullaha haqqa tuqatih ولم يريدوا أن الله أمر الناس بما لا يستطيعون أما با suna nufin cewa da Allah ya ce haqqa tuqatih yana nufin ya umarci mutane su yi abin da ma ba za su iya ba ba wannan suke nufi ba ثم نسخ ذلك سنة أكشافك ونسخ ذلك سنة ألا يشافهك walakin raf'u ma yuzannu anna al-ayata dalatun alayhi yusammunahu nasqan sai dai koyaushe aka dauke wata ma'anar da wani zai yi zaton cewa ayar tana nufin haka sukan kira wannan da suna annas fa innahu min ilqa'i shaytan domin wannan ma'anar da ake jefawa wal wasu yana daga cikin jifan shaytan وقد قال تعالى فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم yace walakin minan nasi man lam ya'rif muradahum bi lafz an-nasakh wa 'adatihim sai dai wasu daga cikin mutane akwai wanda ba su fahimci ma'anar da suke in suka ce kaza ya shafa kaza suka yi amfani da kalmar nasakh bai fahimce ta ba da yadda suke nufi فيظن أنهم أرادوا معناه الخاص سواء لهم معنى تتم سما فيكون قد أمروا أمروا بما لا يستطيعه العباد sai zanto kamar Allah ya umarci bayi da abinda ba za su iya ba wa hadha lam yaqa fi shari'ati qat babu inda Allah ya taba umartar bayansa da abinda ba zai yi ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha babu wani abu a shari'a wani hukunci a shari'a da Allah ya umarci bayi kuma abin nan ya zanto ba za su iya shi ba Allah bai yi wannan ba wala urifa anna salaf rahimahumullah fahimu hada min al-aya ba a taba sanin cewa wasu daga cikin magabata sun yi irin wannan gugurwa fahimta ba to wannan bayani ne na yaran malamai ba don kuma don ya kaɗe abinda wasu za su iya samu na wasu wasi kan cewa ya gashi Allah zai ce kaza a samu wani daga cikin magabata ya ce wannan ayar an shafi ta wani a lokaci kuma za su kawo wata ayar a gurbinta ba shi kuma nan ibnu taymiya yana ƙara nanatawa cewa magabata ba sa fito na fito da ayar Allah ba sa fito na fito da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zarar suka ji fadar Allah da ta manzon sa sallama wa suke wanda ita ce dabi'ar magabata ita ce hanyar su ita ce akidar su to kada wani ya zo da bara gurbin karatu ko bara gurbin fahimta ya ga suna aya kawo ayoyi suna cewa wannan ayar nasu ka kuma ba sa kawo wata gurbi wani abu a gurbin suna nufin wata ma'ana da aka fahimta da ba daidai ba ita suke nufin an ɗauki kuma ayar daman bata nufi haka ba shine farkon magana wa in kana ma'ana wa in kana zalika al-ma'na lam yurad biha koda tun farko ma ayar bata nufi wannan ma'anar ba za mu ga daga cikin magabata kamar Sa'id ibn Jubair Abu al-Aliya Ar-Rabi' ibn Anas da qatada da muqatil ibn hayyan da zaid ibn aslam da as-suddi dukkanin su zamu ga suna cewa ittaqullaha haqqa tuqatihi ayar fattaqullaha mastata'tum ta shafita nusikhat biqawlihi fattaqullaha mastata'tum abinda suke nufi qayyadat biqawlihi fattaqullaha mastata'tum wannan taƙiyidi da aka yi ta mastafatun shine abinda suke nufi ba suna nufin an shafe shi ba za ga ibn abbas إلى cewa لم تنسخ ولكن حق تقاته أن يجاهدوا في سبيله حق جهاده ولا تأخذهم في الله لومة لائم, لومة لائم ويقولوا ويقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم ابن عباس كتاب أشافي وأن معنى بعد أوكي معنى أنتبع حق تقاته إذن سيدي أبن دائك نفي شين في جهاد وقر cikin tafarkin Allah yadda ya cancanta su yi kada zargin mai zargi ya kama su wato kada su waiwaya su dubi zargin mai zargi hakanan su tsaya da adalci su tsaya da adalci ko da ga iyayensu ne ko ƴaƴansu ko da abin ya shafi iyayensu ya shafi ƴaƴansu su yi adalci to wani yana ƙarƙashin ma'anar ita ittaqullaha haqqa tukati, yana ƙarƙashin ma'anar ta taqwallahi haqqa tukati. to sannan ya kawo misali na biyu shine wa qawlihi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha zai zama yawa nasikhan li qawlihi haqqa tuqati ittaqullaha haqqa tuqatihi wa qawlihi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha nasikhan li qawlihi wannan zai zama wa qawluhu la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha nasikhan li qawlihi wa in tubdu ma fi anfusikum aw taquhu yuhasibkum bihi Allah haka nan sun kirawo faɗar Allah subhanahu wataala la yukallifu Allahu nafsan illa wasu a cikin suratul baqara suka ce ta shafe faɗar Allah in tubdu ma fi anfusikum aw taquhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha in kuka bayyana abin da yake cikin zukatanku ko kuka boye Allah zai muku hisabi da shi fa yaghfiru liman yasha ya gafarta ma wanda ya so wa yu'azibu man yasha ya kuma azabtar da wanda ya ga dama wannan ayar wanda suka saurari tafsirin ta mun yi rogon bayani a kanta to la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha shin ta dauke ma'anar in tubdu ma fi anfusikum aw tukhuhu yuhasibukum billah gaba daya na farko daman kamar da muka faɗa lokacin tafsiri na farko ita da wannan ayar babu inda ta nuna cewa in ka kudurce abu a ranka Allah zai maka ba. Allah zai kama ka da laifi Allah zai azabta ka da wannan Allah bai faɗi haka ba cewa yuhasibkum bihillah muhasaba kuma ita ce mu'aqaba ba muhasaba shine yi maka hisabi hisabi shine yake nufin ba ba duk wani abin da mutum zai yi Allah subhanahu ta'ala ya san da shi kuma zai bujuro da shi dukkan wani abin da mutum ya boye a zuciyarsa Allah yana sanar da shi saboda haka ubangiji subhanahu ta'ala zai bujuro masa da komai da yake tare da shi sawa'un wanda ya bayyana ko wanda ya boye to amma a cikin abin da za a bujuro masa da shi ne za a yi masa hukuma a kansa Allah bai ce duk abin da ya bujuro maka da shi wanda ka boye a ranka ba zai maka hukuma a kansa saboda ka hadisai da yawa sun bayyana wannan akwai abin da zaka kudure a zuciyarka Allah ba zai kama ka wannan ba inna Allah tajawaza an ummati ma haddatha biha nafsuha ma lam tatakallam aw ta'mal nabi yace Allah ya yafe wa al'umma ta abin da ta saka a zuciyarta abin da mutane suka saka a zuciyarsu matukar ba su furta shi ba kuma su yi wani aiki da abin ba saboda ka abin da yake sa sa sa zuciya Allah ya kama wannan hadisai da yawa hadisin abu huraira hadisin abdullahi dan mas'ud wanda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce suna jin wani abu a cikin sayo muslim girman sa ba za su saboda girman sa ba za su iya faɗa ba da a ce su furta abin da zan ta zai ke saka musu gane su faɗo sun tumo daga sama su halaka annabi ya ce kuna jin haka suka ce eh annabi ya ce zaka sarihul iman sai ya ce ka mahdul iman رواية الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai kira wannan sakasa dan zuciyar da cewa wannan ma shine imani karara shine tsantsar imani ma'ana akwai wani abu da zai bujuro maka a zuciya wanda ba daidai ba ba za ka taɓa yarda harshen kai furta shi ba kuma zuciyarka tana kin abun ai idan babu imani haka ba zai samu ba Saura ka tun da har ka ji zuciyarka ba ta san abin kana kin abin alama ce da ke nuna cewa akwai imani ka kaga ashe ba duka abin da ka bujuro a zuciyarka ba Allah ke kama kan shi ba duka wani saƙe-saƙe Allah ke kama saura ka da ashe in tubu ma fi an musulmi auto ku yi hasib kun bihi Allah al-muhasaba ana ba ta nufi al-mu'asaba ba to saura ka waɗanda suka zo suka ce la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha ana nufin ta shafe wannan ayar ba suna nufin ita wannan ayar ma'anarta ta tashi daga aiki ba akwai abin da mutum zai kudirce a zuciyarsa kuma Allah ya kama shi da wannan laifin wanda an san hadisin Abdullahi dan Abbas muttafaqun alai mutumin da yayi yajin mutum zai yi aiki barnan kwarai sannan sai bai aikata ba Allah ya ce a rubuta masa hasana kamila idan kuma ya aikata a rubuta masa ashara hasanat wal hasanatu bi ashri amsalha ila ila 700 da'ifin ila adafin kathira in ya samu kuma ya aikata a rubuta masa lada wato kyawawan lada goma a ninka masa haddari bakwai har ma ninkin ba iyaka sannan in ya himmatu da aikata mummunan aiki sai ya bari bai aikata ba sai a ce a rubuta masa lada kutibat lahu hasana yayi niyyar zai aikata mummuna sai ya fasa sai a rubuta masa lada idan kuma ya aikata sai a rubuta masa laifi guda daya kaga ashe akwai hammin da za a iya kama ka da shi akwai da ba za a iya kama ka da shi ba hammin da za a kama mutum da shi shine hammin da ya kai mataki na na azama ya ci guri ya ci alwashi sai wani abu ya zo gitta ba tsoron Allah ba sai ya hana shi samun yin wannan laifin to hawa zai kuɓuta da niyyarsa ba daga niyyarsa ba wannan niyyar da ya mummuna duk da bai samu cika ta ba saboda wani dalilin da ya bujuro ya hana shi zartar da wannan abin ba zai hana ba shi wannan laifin ba hadisin abubakar yana cikin sayar bukhari إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه إذا ذ ا مسلمين بيسك ه ذ مكامن س ن سنه فلا النبي يشير من كسى لولا اكتشف بالزاز في حوجه فابو يسك شيء منزع لذي شيء ولا يكسى يا اليه يا كشف اموال المسلمين فما شيء ولا اكتشف به ليتنسى annabi ce saboda shi ma ya ci ya kuduri niyar kashe dan uwansa ai kwafsawa suke yi illa iyaka Allah ya ba mu wancan galaba a kan ɗayan da shi ma ya ba shi galaba da shi ma shi ne zai kisa to kaga saboda abin ya kai ga matakin hirsi ba dan dan uwansa ya ci galaba akan sa ba shine mai kisa saboda ka shi kaga kudurin abu ko da baka aikata shi ba in ka kudurce shi kuma kudurin ya kai mataki na azima to wannan zaka za a rubuta maka ne hadisin abu kafshat al-admari cikin musnad musnad imam ahmad yana cikin jami'u tirmidhi abu kafshat al-admari annabi ce inna ad-dunya li arba'ati nafar duniya ta mutane hudu ce rajulun a'tahu علما ومالا وكان يعلم حق الله في, في ماله فهذا بأرفع المنازل duniya ta mutane hudu ce mutum na farko wanda Allah ya bashi dukiya ya bashi ilimi ya san haƙƙin Allah da ke cikin dukiyarsa yana bayar da haƙƙin Allah kuma yana tare zumuncinsa zumuncin da ke cikin wannan dukiya an ce fa za bi ar bi a'la al manazil ko bi arfa al manazil yana yana da matakin sa na gidan aljanna tun can kolu sai na mutum da biyu a'tahu Allah ilman wa lam yu'tihi malan fa qala law anni law anna li mala fulan la amiltu mithla amalihi fa huma fi al ajri sawa' mutumin da Allah ya bashi ilimi amma bai bashi dukiya ba sai ya ga wancan mai ilimin da dukiya yana aikin Allah da dukiyarsa sai ce ina ma ni ma Allah ya bani dukiya irin ta wani da na yi irin abin da yake yi annabi ya ce fa huwa bi niyyatihi fa huwa fil ajri to ya ci da ya ci albarkar niyyarsa don haka tare suke alada sai rajulun lam yu'tihi a'tahu Allah malan wa lam yu'tihi ilman Allah ya bashi dukiya bai bashi ilimi ba bai san Allah ba fa huwa yatakhabbatu fi mali la ya'rifu lillahi haqqahu wa la yasilu la yasilu rahimahu yana fagamniya cikin dukiyarsa bai san haƙƙin ba bai san zumunci ba annabi ya ce mafi kaskanci na matsayi a cikin wutar jahannama sai na hudu rajulun lam yi watsi hillahu malin wala izinin fa ya kulu lau an da limanin na amintu mithla amali fa huwa bin yasi wa huma bin wuzri ya dubi ya ga wancan da yake fataka da dukiyarsa ba tsoron Allah sai yake ganin ina ma shi ma Allah ya ba shi irin waccan dukiyar shi ma da ya yi irin wannan fatakar annabi ya ce to ya ci albarkar niyyarsa in tana da albarka fahuwa huwa bi annabi ya ce fahu ma fil wizri sawa daidai suke a laifi kaga bai samu ba amma niyyar da yake yi ta cewa ina ma ina ma ta kai shi matsayin wancan ce ba sauraka ba kowane abu da mutum kudurce ba za a kama shi da shi haka nan ba kowane abu mutum kudurce ba zai kubuta yayin da abu ya kai matakin azima mutum ya kasa yi ne saboda kawai bai samu damar ba amma da damar za ta zo hannunsa da ya yi to wannan zai ci gaba da samun ne ma'anar fadar annabi sallallahu alaihi sallama, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa likulli imrin ma nawa duk abin da kai niyyata shi zai bi ka duk niyyar ka shi zai bi ka saboda ka fadar Allah in tumdu ma fi anfusikum wa tuquhu yuhasibkum bihi Allah bai ce yu'aqibkum bihi Allah saboda akwai abin da zaka rike a zuciyarka Allah ba zai maka iko ba akan sa ba amma hisabi wannan wani abu ne da yake nuna bijiro abubuwan da yake tare da mutum to shi ne irin wannan bayanan wasu daga cikin magabata suka kira shi annasko ba suna nufin an shafi ma'anar ayar ba ibn taymiya a cikin majmu'ul fatawa na sha 14 shafi 101 yake cewa fa inna qawlahu wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu fadar Allah ne yake cewa idan kuka bayyana abin da ke zukatanku ko kuka boye inna ma yadullu ala anna Allah yuhasibu ma fi nufus la ala annahu yu'aqibu ala kulli ma fi nufus anan abinda ayat take nuna Allah subhanahu wata'ala yana hisabi akan duk abin da yake cikin zuciya duk abin da yake cikin zuciya Allah na maka hisabi akan sa amma la annahu yu'aqibu ala kulli ma fi nufus amma ba yana nufin yu'aqibu ala kulli ma fi nufus duk abin da ke cikin zuciyarka Allah zai maka hukuma ba qad yu'aqibu wa qad la yu'aqib zai iya maka hukuma idan abin ya kai matakin azama ka ci wuri amma Allah bai biya maka bukata ba baka samu abin da kake so ba to wannan ba za ka kuɓuta daga wannan laifin ba sai da neman gafara da istighfari da tuba zuwa ga Allah to shine kimala yace wa amsala zalika mimma laysa a mawdi'a bastihi da ire-iren waɗannan misalai wanda ba nan ne wajen shimfiɗa bayanin su ba a nan kawai buƙatar ibnu taymiya shine ka fahimci magabata ba sa wato ture wata ayar Allah wata ayar ta Alƙur'ani, ko wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da tsantsan ra'ayi a kawo aya alkur'ani ko a kawo su ce wannan ba su yarda da ita ba ko su ce wannan baya aiki a kansu ba ta faɗar haka ya ce izil maksudu abinda shi yake so ya nuna maka a nan annahun Kano muttafiqina dukan su magabata sun haɗu ala anna alqur'ana la yu'ariduhu illa qur'an ba abinda za a fara da alqur'ani sai alqur'ani la ra'ayun ba za a kawo wani ra'ayi a kara shi da alkur'ani ba wala ma'qulun ko wani abu na tunanin hankali wa qiyasun ko wani abu na qiyasi wala zawqun ko wani abu na zawqi wala wajhun ko wani abu na wajh wani abu da mutum zai ji a zuciyarsa ya ji yayi masa daidai maslaharsa wa ilhamun ko wani abu na ilhami ilhami abinda yake darsuwa a cikin zuciyar mutum wanda ba annabi bane baya ya ji wani abu ya ɗarsa a cikin zuciyarsa na ilimi ko na wata fahimta wani shi ake cewa ilhami in ya dace da abin da yake daidai shi kenan in kuma ya saba ta wannan ilhamin ba a aiki da shi sauraka ilhami yakan iya Allah ka iya kinsa maka abu a ranka ka ji ya dace a samu kuma ya dace da alkurani da sunna akan kuma iya kinsa maka wani abu ya zanto daga shaidan ne ba daga Allah ba wa mukashafa ko mukashafa wanda duk mun yi bayanin wannan a baya to sannan malam sai ce me wa kana tibari bil ko lan naqifu فظنوا أنه يولي الذنوب إذ كان المؤمن هو البر التقي هو قالوا فمن لم يكن برا تقيا فهو كافر وهو مخلد في النار ثم قالوا وعثمان وعلي ومن والاهما ليسوا بمؤمنين لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله فكانت بدعتهم لها, مقدمة لها مقدمتان الواحدة أن من خالف القرآن بعمل أو برعي أخطأ فيه فهو كافر والثانية نعم والثانية أن عثمان وعليا ومن والاهما كانوا كذلك ولح... نعم jero bid'o'i ya fara da bid'ar farko wadda ita ta fara faruwa a musulunci ta bid'ar khawarij wanda anan yanzu kuma zai shiga bayanin waɗannan ƙungiyoyi da kuma inda suka yi hannun riga da tafiyar magabata ba ya kawo maka magabata ba ya ce ga yadda suke ga yadda suke ga yadda suke tun daga shimfiɗa da matsayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna nasu cewa babu wanda ya kai su alkhairi a cikin al'ummarsa sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina waɗannan sune alqurunus salasatul mufassala ya kuma nuna maka yadda suke mu'amala da alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta yadda wani abu ya sha gaban alqur'ani ko ayar ko hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ko me suke yi aka ja ayar alkur'ani da hadisi to an kai su ƙasa ba za su ja ba to sai kuma ya shiga kawo maka ƙungiyoyin da suka fandare ma wannan tafarki na magabata wanda suke gabatar da ra'ayinsu da fahimtar su gurguwar fahimta da gurguwar ra'ayi a kan aya alkur'ani ko hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan ya ja su zuwa ga wata talalabbiya wacce ta kai su ga halaka to ne ya fara da bid'atul khawarij yace wa kanatil bid'ul wa kanatil bid'ul ula idan to bid'o'i na farko mislu bid'atil khawarij misalin bid'ar khawarijawa innama hiya min su'i fahmihim bil qur'ani to ta samu asali daga mummunar fahimtar da suke wa alqur'ani lam yaqsidu mu'aradatahu a karan farko ba wai suna so su ja Alƙur'ani ba bane ba wai ba su yarda alkur'ani littafin Allah bane ba sun nufi su jara alkur'ani bane lakin fahimu minhu ma lam yadulla alayhi sai ne sun fahimci abinda ba shi da alkur'ani yake nunawa ba fa zannu annahu yujibu takfira arbab adh-dhunubi suka fahimci cewa alkur'ani a cikin sa akwai abin da yake nuna masu zunubi kafirai ne iz kana al-mu'minu huwa al saboda su a fahimtar su mumini shine mai biyayya mai kiyaye dokar Allah to in ya zanto ba mai kiyaye dokar Allah ba ba mai biyayya ba wanda zai saba wa Allah ne to ba mumini bane in ba mumini bane to kafiri ne an fahimta qalu wa man lam yakun barran taqiyan fa huwa kafir kace to duk wanda bai zama mai biyayya ga Allah ba mai da'a ga Allah ba bai zama mai takawa ba fa huwa kafirun to kafiri ne to kuma in ya zan kafiri suka ce wa mukhallabin finnari in ya shiga wuta to har abada ba shi ba fita sun makalu sannan kuma suka tsara gaba da cewa wa usmanu wa aliyun wa man walahu ma laisu bi mu'minina da usman da ali da waɗanda suke goyon bayan su duka ba mu'minai bane li'annahum hakamu bi ghairi ma anzala saboda sun yi hukunci da abin da ba shi Allah ya saukar ba wato sun bi hukuncin da ba na Allah ba fakanat bid'atuhum laha muqaddimatan sai ya zanto bid'ar su tana da mukaddima guda biyu akwai mashiga biyu wanda ta nan ne suka shiga bid'ar guda biyu alwahida mashiga ta farko annama man Bi alqur'ana بعمل أو برأي أخطأ فيه فهو كافر duk wanda ya yi wani abu da ya saba wa alkur'ani aiki ne ko ra'ayi ne to kafiri ne duk wanda zai yi wani abu da zai saba wa alkur'ani a ra'ayinsa ne ko a aikinsa ne suka ce kafiri wani mashiga ta farko kenan mashiga ta biyu anna usman wa aliyan wa man walahuma kanu kazalika to da usman da ali da waɗanda suke goyon bayan su ma haka suka yi don haka su ma kafirai wato za ka yi tunani in ka dubi bid'ar khawarij dole kan mutum ya daure a mutanen da suka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam irin sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu shine farkon yaron da ya shiga musulunci awwalul abin eh, al-islam min al cikin yara shine na farko banda wannan ya samu tarbiya a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam a gidan annabi aka rene shi ba wani ne ya ba shi tarbiya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbo shi daga hannun Abu Talib ya rike shi inda Abbas ya rike Atil abin nan eh, eh, Ja'far shi kuma ya rike ya rike Ali zaka shi ya ba shi tarbiya ya girma ya aura masa yasta fatima wadda yake cewa bakatun minni sannan suka haifa masa raihanatai yan lelansa hassan da husaini sannan ya zanto ɗaya daga cikin almubashari da mutane amma a ce wannan kafiri ne ɗan wuta ai abin abin dole ya ɗaure kai sannan shi ma usman in ka dube shi cikin asali ƙonar awon na farko farko da suka musulunta annabi ya aura masa yarsa ta da su ya sake aura masa ta biyu ta rasu ya ce da ta uku ma sai na aura masa ya kashe maɗuɗin kuɗinsa dukiya mai yawa da ba wanda zai iya gaya maka littafin sai dai a yi saka maka har ta kai mazala Allah ce ma zarra Usman ma amila ba daga yau duk abin da Usman ya ba zai cuce shi ba yace ya sayi gidan aljanna da da dukiyarsa yace yi masa albishir da gidan aljanna sai wasu su shigo daga ƙauyuka ƙauyuka su dubi Usman su ce kafiri kuma masu wannan fahimtar ba wai sun yi ta bane a irin zamaninmu da za ka ce duk kura ta baɗe ta bambaɗe musuluncin da iliminsa da abin ana cikin duhu ana a A zamanin manyan sahabbai asharatul mubashiri na biljanna hudu ne kawai babu shida suna nan shida suna wanda suka mutu sai na abubakar da umar da shi usman sai abu ubaida ibn jarra amma sauran duk suna nan aliyu yana nan abdurrahman ibn auf yana nan sa'ad ibn abi waqqas yana nan sa'id ibn zaid yana nan talha ibn ubaidillah yana nan az-zubair ibn awwam yana nan shida daga cikin al'asharatu mubashirin bil janna duk suna da rai amma duk ba su fahimci kafircin ba sai waɗannan da suka shigo daga ƙauyuka su suka fahimci usman ya kafirta ko kuma suka fahimci ali ya kafirta da ta za mu zo batun usman mutanen da suka zafe gidan usman suka kashe shi ba sai da abarka cewa kafiri ba ne sai da abarka cewa ya zalimi ne da wannan ne suka haura suka yanka shi ba maganar ya kafirta ba sabanin waɗanda suka zama hawa daga baya za mu zo mu yi maganar wannan gaba lokaci yayi amma dai ibnu taymiya ya bude mana wannan faifan insha Allah za mu ci wani abu akan nan abinda muka faɗa ne dai Allah ba mu lada da kuskure Allah zai mana sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh